kashe musulmi a cikin makka daga iran aka ɗibo su sai da aka wuni ana ɗauki ba daɗi da su suna kashe musulmi a makka a lokacin aikin hajji jama'a 'yan shi'a wajibi ne a tashi a tsaye da jihadi a kansu kamar yadda ake tsaye da jihadi a kan sauran arna ba su da bambanci domin irhabinsu ta'addancinsu na daga ciki shine su firgita bayan Allah a kasar makka don mutane su ji tsoron zuwa hajji sun zuwa ce to ai hajjin ba zaman lafiya an je yan shi'a za su kashe mutane yanzu mutane nawa ne suka daina zuwa sallah asuba yawa yanzu wasu limamai wasu daina zuwa sallah asuba kada yan shi'a su kashe su yi da yawa mutum nawa ne yanzu sun ji tsoron su to dama haka suke so in suka kashe ɗaya biyu sauran sai su daina su kuma su ta yada barna a to lokacin jihadi ya yi. 1804 ɗin ɗan fodiyo ta dawo Ɗan fodiyo jama'a bai yaki kowa ba musulunci ya ta yada fiye da shekara arba'in sai aka ce jinin shi ya halatta a kashe shi duk inda aka same shi a buge a kwashe dukiyar duk inda aka samu almajiran shi haka sai ɗan fodiyo ya ce to ku tashi mu kare kanmu Shi ne 1804 da 'yan boko suka yi karya suka ce wai rana tsaka ɗan hudu ya tashi ya yaƙi mutane ya kwace mulki ya naɗa dangin shi karya ne musulunci ke takarantarwa har shekara arba'in wannan lokacin sannan aka zo aka yi wannan fatawa akan cewa jinin shi ya halatta to yanzu an ce jinin malaman suna ya halatta sai a zauna ba za a zauna ba yanzu ba za ku yi mamaki ba ku musulmin Najeriya a kashe bijimin malami a tsakiyar birnin Kano irin Sheikh Ja'far Mahmud Adam amma a ce ko jangwana gwada ba a kashe ba Allah wadaran wannan hali a ce sarkin Kano saboda wulakanci da ya mana ko ta'aziyya bai mana ba har yau ko jaje bai mana ba sarkin Kano a tsakiyar Kano a kashe malami kuma menene ya ji a kashe shi takara yake zai tsaya shago ya je kama a kasuwa a daidai idan jama'a inda kowa ba zai samu ciniki ba sai shi me yayi ya yada addinin Allah to in sarkin nan sarkin musulunci ne ya kamata ya fi kowa bakin ciki amma ko siyasar yaudara ta zamani ya mana bai mana ba ya fito gidan rediyo ya ce Allah wadaran waɗanda suka yi wannan abu sai ja bakin shi ya shiru sana ya kamata duk ɗan najeriya ya sani muna jan hankalin shi ya je masallacin kusa da gidan malam Jafar ya ga fitinar da sarkin kano da gwamnan kano yanzu suka hada wadda ta fi wadda ta faru kuma a jira mai za ta biyo baya shine yaushe za a ce ga masallacin juma'a na malam Jafar tsallaken titi kuma gwamna da sarki sun ba da izini 'yan ɗariƙar tijjaniya su sake gina masallaci an gina masallaci cikin wata shida zuwa wata takwas da kashe malam ja'afar ana nan kuma za a buɗe masallacin wanda masallacin malam ja'afar in ya cika da sallar juma'a hatta farfajiya da filin wancan masallacin tun kafin a yi shi cika take yi to kuma an ce yanzu an bari su ma su zo su kafa masallaci a nan wannan fitina ce sarkin Kano yake hada kuma fitina ce gwamnan Kano yake hada don haka shawararmu. sss ɗauki wannan rahoton ita ce shawarar mu ita ce babu shakka akwai bukatar a a state of emergency a kano with immediate effect cikin gaggawa akwai bukatar a ainihin kafa dokar ta ɓaci a kano don abin da zai biyo baya wallahi ya munana a ce ga masallaci wajen mutum dubu goma suna sallah sannan kuma a sake cewa an buɗe masallaci ta biyu zuwa uku kuma waɗannan mutanen ba sa shiri da juna wannan akwai buƙatar a declaring state of emergency a Kano kafa dokar ta ɓaci babu shakka wannan ita ce shawarar inda ya zaman lafiya ake buƙata. ilhadi jama'a ilhadi a cikin harami a cikin littafin al'adabul mufrad da isnadi ingantacce daga abdullahi ɗan umar ya ce yana daga cikin ilhadi shine kai kisan kai cikin masallaci so da haka jama'a yanzu halin da muke ciki bai gaza daga halin da dan fodiyo da almajirai suka samu kansu a ciki ba dan fodiyo bai zo ya yaki kowa ba mu ma ba zo mu yaki kowa ba yawon karantarwa muke yi mu yi wa'azi to tunda an ce jinin mu ya halatta zama za mu kawai arna su kashe mu a dole ne mu ma mu tashi a ce hayya alal jihad wajibi ne waɗannan da dan fodiyo ya yake su jama'a suna sallah suna azumi da yawancin su sun yi aikin hajji amma saboda sun halatta jinin shi sun ce ba zai wa'azi ba ba zai karantar da alkur'ani ba ba zai karantar da sunna ba ya hada su yaƙe su sarakuna ne da malamai suna karanta risala da qawaidi da qur'ani ya yaƙe su shi da kanshi ya faɗi ku karanta littafin shi bayanu wujubil hijra Alal ibad wa wujubi nasbil imam wa iqamatul jihad da kanshi ya faɗa ya rinka lissafa sunansu da matsayinsu da ƙasashensu kuma ya ce duk waɗannan sun zama kafirai tare da cewa suna azumi suna sallah suna komai ya ce ba don komai ba don sun koma suna yaƙar musulmi da ke yada addinin Allah menene malam ja'far mahamudu adam yayi menene malam umaru ɗan me shi ya suka yi suna karantar da alkur'ani da hadisi to wai dan me su kuma 'yan shi'a sun kawo ƙarya zazzaki ya zo ya kasa karanta karatu ba wasali to ga wasu suna karantawa da wasali har suna liradi, to dan me sai turo ya ce aje a kashe aje a kashe don haka sakwatawa alherin Allah ya kai muku Laccan mu da muka yi yau kwana hudu a zariya muka ce to fatawa ta zo daga sokoto fatawar ko ita ce duk inda aka taba malamin sunna to aje a kashe waɗannan mutane a rusa gidansu a ƙona su a ƙona gawarsu ya katinta kenan babu sauran a sake cewa wai ana jiran gwamnati ta yi me za ta yi me suka yi a Kano ba abin da suka yi ba ku da security tare da gwamnatin ku tunda ba abin da ta shafe ku ya shafe ta game da ranku da rayuwarku da lafiyarku da lafiyar malamanku dole ne ku tashi ku tsara malaman ku kuma duk inda aka taba malamin sunna kafin labari ya zo to mu ji labarai biyu sun taho ana jana'izar shi kuma ana jana'izar saura to abu yayi kyau da haka wallahi sakwatawa duk duniya mun jinjina muku kuma duk duniya an jinjina muku abinda kuka yayi daidai kuma wallahi a sani da cewa babu kasar da shi'a za ta shiga sai fitina da bala'i ta barke dan bai yiwa ka zo da aqidar da mutane ba sa so kuma ka ce wai ba da lallabi ba da hikimomi zaka yada ta ba wai da karfin tsiya za a kaka ba abin da ya faru a Iran kenan jama'a Iran ba kasar ƴan Shi'a ba ce, Iran kasar Ahlus Sunna ce fiqhun Shafi'iyya suke bi amma aka je rana tsaka lokacin daular safawiyya aka je aka bi rana tsaka aka kashe ahalus sunna kakaf sai wanda ya samu ya gudu da matansu da 'ya'yansu don a kakaba wannan aƙidar shine fa nan suka yi wannan aƙidar ita suke kira aƙidar lankwame me yake nufi da aƙidar lankwame wa ma adraka ma aqidatul lankwamiyya ita ce 'yan shi'a in suka zo gari ba sa zuwa masallatan ahlus sunna na ka ce ahalus sunna anan ana nufin yan izalu da yan salafiyu waɗanda sun san cewa karan bana maganin zoman bana ne sai su tafi masallatan yan ɗariƙa ko masallatan yan al'ada su ne za su ɗaga musu ƙafa to amma abin da muke cewa abin da ya faru a sakkwata ya isa kowa ya gane cewa babu shakka ɗan a zai iya kashe kowa in dai har za su je masallacin shehu ko bello su kashe malami to ba za ku su je masallacin ka'aba su kashe to ashe wanda duke ganin wannan matsalar ta 'yan shi'an najeriya matsalar mu ce mu ahalus sunna ko mu masu kira zuwa ga manhajin salaf to wallahi ya kwana cikin kuskure 'yan shi'a cikin plan su malamin da ke karantar da allo za su kashe shi kun ga ko baya fassara allon yake karantarwa a wanke ba a san me aka ce ba don me su sun ce matukar ana yada ilimi to aqidarsu ba za ta karbu ba don haka duk mai karantar da ilimi to a share shi a bayan ƙasa don a waye gari jahilai ne zunzurutu to shikenan sai a zo a yi musu tatsuniyar gadir kum sai su ɗauka amma ana karantar da mutane na hau da sarfu da tafsiri da li'iradi da fiqh da hadisi mutane ba za su taba karban aqidar shi'a ba to ashe kuwa in kun gane haka ita kuma gwamnati kullum za ta ce zaman lafiya take so kuma ta san hanyar neman zaman lafiya ba Shi ne hanyar neman zaman lafiya duk fitinan ne gwamnati ta maganin shi Allah ya ji kan abata lokacin abata kana jin wani gari naija Delta ne lokacin abata akwai naija Delta dare ɗaya sa aka je aka yi maganin su na ka zauna lafiya amma yanzu an zo ana neman sulhu da ɗan naija Delta da hakan an nemi sulhu da waɗannan sai wasu sababbi su taso amma abacha da eh amma abacha da zo fa kada kai yake kawai almustafa ya san fasara bakin ne kada kai kawai shikenan shi slash them all kawai shikenan shine ma'ana kada kan shi kuma almustafa ya san me yake ne kawai aka je aka ritsa garin aka ce duk abin da yake tsaye to a kwantar da shi kafin gari ya waye ko gida ko mutum ko bishiya ko kare har kaza in suka ji ta yi tsalle sai sun harbe ta duk wanda ya rayu a lan lokacin to lambu ya yabi ƙasa amma inda ya mike to sun kau da shi kafin gari ya waye duk abin da ke tsaye a garin sun kawar da shi shi kenan sai ƙasa ta zauna lafiya sai aka zo yanzu aka ce ana neman sulhu da su dan taraya to gwamnatin najeriya wai tana ganin cewa waɗannan mutane wai su ma musulmi ne waɗannan mutane wai yaya za a wai na taɓa ji wai a nan sokoto ana cewa wai a raba masallaci ɗaya a basu na shehu ɗaya a basu na bello ko a basu na wannan zindikanci ne wannan jahiliya ce ba za ta yi ba muna baran a ɗauki masallacin bello a ba arna wallahi za mu ɗauro jihadi tun daga zazzau mu zo mu taya ku wallahi ba ta ba saboda haka jama'ar musulmi ilhadi a haramin Allah yana ɗaya daga cikin ayyuka munana da Allah yake fushi da su sannan wa mutbi'un wa mutbi'un ko wa mubtaghun wa fil islami sunnatan jahiliya da kuma duk wanda ya kama wata hanya ta jahiliya ya kawo musulunci Allah yana fushi da shi don haka a aure a aƙida a jana'iza a komai ku bar gargajiya ku bar al'ada wa muttalibun dama mri'in muslimin bi ghairi haqqin li yughriqahu kama ji karar annabi ya faɗi yace haka duk wani mai neman jinin mutum musulmi ba tare da gaira ba ba gaira ba sabab yana neman ya zai zubar da jinin musulmi yanzu zan zaki tura su yake gari gari su je su ta monitoring movement din wani ina yake shiga ina yake kaza kwana kaza sai ya aika saboda ya ga in ba da haka ba yanzu fa ta gama kwalewa zazzaki ne ta gama kwalewa ta rikici saboda matsala ce ta faru wannan sai mu za mu iya ba ku labari kusan mai ake ciki ɗaya cikin mabiyan zazzaki ne ya tafi iran ya je yi karatu mai suna hamza lawal da ya je yi karatu da ya dawo sai ya ce to zazzaki jahili ne ɗan daba ne ya ce in ba ɗan daba ba wake dukan jama'a wake kashe jama'a ka karantar da jama'a mana <clears throat> to sai fara kwashe wa zazzaki yara yana na ya kafa dabar shi a kaduna shi to da ya fara kwashe wa zazzaki yara to fa zazzaki shine ya ga abun fa in fa bai hada da kisan malaman sunna ba to abun zai mai yawa don gaba kura baya siyaki ciki ya kama da wuta waje mata kama da wuta to wannan shi ne fa to waɗannan arna wallahi tallahi ina tabbatar muku da cewa wallahi tallahi sai an tashi an ɗaure jihadi akan su a Najeriya ba ka ba wallahi fitinar su ba ta gaza daga fitinar waɗannan da shehu ya yaƙe su a 1804 ba yau shekara 204 Allah ya taimaka jama'ar musulmi wannan hadisi da shi ne zan cike mana wannan majalisi a yau insha Allah ta'ala idan mun samu sarari a gobe za mu ci gaba da ainihin wannan wa'azi ya jama'a mu ji tsoron Allah game da addinin musulunci mu ji tsoron Allah game da alkur'ani mu ji tsoron Allah game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnonin shi jama'a a cikin hadisin Abu Dauda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yushiku an tada'a alaikumul umam an kusa al'umma su yi cincirin do su taron dangi a kanku kamata da al'akalatu ila qas'atiha kamar yadda maciya tuwo a gidan biki suke taruwa a kwanan cin tuwo kaje gidan suna ko gidan biki musamman a ƙauye a fito da ƙarfin ƙauye tuwo mutum talatin su tare a kan kwano guda kaga yadda suke cafar tuwo ko ta wata kwana annabi ya ce an kusa a yi muku haka lokacin ya zo an yi kiristoci sun taso kanmu yahudawa sun taso mushirkai sun taso sannan ga 'yan shi'a sun taso musulmi kawai ake fada da su yau a duniya jama'a kowa ya san abin da ya faru ga kasar denmark suka fitar da wasu cartoons suka fitar da wasu hotuna jama'a waɗannan hotuna da suka fitar da su sun fitar da su ne don cin mutuncin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin yanzu jama'a yaƙi ya kasu kashi biyu ala mun haƙuri minti biyu in faɗi waɗannan saƙonnin don saƙonni ne na duniya da muke raba su kowa ya ci yakin yanzu akwai physical akwai electronical yakin gaba da gaba akwai kuma yaƙi ta hanyar na'urorin zamani kamar yadda da ake da alghazul fikiri a yaƙi tunaninka a canza tunaninka akwai website wanda muka yi hosting ga waɗanda suka saba hawa intanet sakamakon raddi ga denmark muna fatar kuma su hau wannan website don allah su je su bincika wannan website an bude shi ne domin a yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a kuma haɓaka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a kuma kambama shi ba dan komai ba jama'a saboda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin waɗannan abubuwa a takeicen kadaitawa jama'ar musulmi wannan website shine www.rasulallah.net in ka tashi rasulallah latin ga spelling r a s o u l a l l a h dot n e t rasulallah dot net wannan website an buɗe shi ne don a bayyana irin munanan abubuwan da ƙasar denmark da wasu makamantansu ainihin suka yi sannan makon da ya wuce kasar saudi arabia manyan malamai sun yi taro a ƙarƙashin kwamiti babban kwamiti na fatawa da matsaloli na ilimi sun fitar da ainihin fatawa a kan cewa haramun ne a yi mu'amala da 'yan kasar denmark ta hanyar zuwa kasar ko kuma tarban 'yan kasar ta zuwa kasar musulmi haramun ne a saya ko a sayarwa kasar denmark haka duk wata alaka to haramun ne a yi ta da kasar denmark jama'ar musulmi wannan ɗabi'a ta kafirai ta cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da muke fama da ita a yau tana daga cikin matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a cikin matsalolinmu na yau a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai suna buɗe baki suna zagin annabi amma fa in suka zage shi ba sa sha ka'ab ibn malik ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fatawa aje a ciro kanshi Muhammad ibn Maslama bai zauna lafiya ba sai da ya kawo kanshi shi gaban manzon Allah manzon Allah ya sa mishi albarka yaushe aka ce ga musulmi jama'a a duniyan nan yanzu Salman Rushdie yana shan ruwa yau shekara nawa Salman Rushdi ya zagi manzon Allah babu wanda zai kundun bale je gutsuro kan shi in ya so ai mutuwar kasko amma dai bukata ta biya kowa yana son duniya yana kin mutuwa wannan shi ya saka mu a kaskanci da wulakanci muna roƙon Allah ya cire mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah rusa kafirci da kafirai wannan aure akai muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya albarkaci ango da amaryar baki da mu ma Allah ya albarkace mu wanda ya samu haka Allah ya samu shi albarka wanda bai samu dama ba Allah madaukakin sarki ya bashi dama da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alamin kuma dai abinda za mu ce ango da amarya kun yi rawar gani Allah ya saka muku da alheri kun zamo dalili na alheri kun haskaka mana zukata kun jawo mana alheri da albarka a wannan dare yau dai mun ji menene ma'anar jahiliya wadda ita ce kishiyar musulunci kuma mun ji wasu abubuwa da muke yi a rayuwarmu waɗanda gwaggwaɓi ne na jahiliya wanda aka baro ya kasance muna cikin musulunci kuma suna tare da mu kuma wajibinmu ne mu yi wanka mu tsarkake kawunanmu da gare su ya Allah ka taimake mu game da bayani na ƙarshe da malam muhammad awal adam albani ya yi dangane da mutanen sokoto abin da wasu so in kara masa shine cewa mu yadda muka fuskanci sha'anin sabuwar bidi'a ta zamani ita ce shi'a a nan sokoto ba shine yanda ake gani daga wajen sokoton ba mun fuskanci matsalar shi'a ne ta hanyoyi guda uku wanda yake zan faɗe su jere da juna kowannen su ya fi wani ƙarfi kuma ya fi muhimmanci hanya ta farko ita ce assasa aqidar musulunci kafata tun daga turakunta yadda mujaddidi dan fodiyo Allah ya kara masa rahama da yarda ya kafata a wancan lokaci da ka faɗa haka wancan aikin da ya so mai na shekaru arba'in kafin ya kare kansa muna akan wannan aikin shine karantar da tauhidi sanar da mutane darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin haɗin kan da ke tsakaninsu da iyalan gidansa da cewa babu take saka a tsakaninsu ɗan uwan juya ne ɗan uwan juna ne masoya masu ƙaunar juna masu auratayya a tsakaninsu masu gudanar da ayyuka a lokaci ɗaya kuma iri ɗaya tare da nuna cikakkiyar ƙauna da so a tsakaninsu wanda rashin samun wannan ya kafu a inda aka fito duk lokacin da ana da'awar sunna Zan ba wannan gini ba shi ya ba addinin shi'a damar shigowa a cikin wannan kasar tamu ba haka abu na farko da muka fuskanci wannan sabon bid'a da shi shine karantar da aqida ta kwarai yadda wannan muguyar aqida ba za ta samu yaduwa a wannan kasar ba na biyu shine mai da martani akan rikice-rikice da shubuhohi da rubabbun hujjoji waɗanda 'yan shi'a suke kafawa wa'inda a sakamakon su ne suke so su karantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tara komai gefe sababan da yan iska tun da bakin su saboda haka da surukansa da abokansa da almajiransa da iyalansa da kowa ba da kirki bane in banda mutum hudu ko biyar ko shida koyewa da suka ta kilo zuwa sha biyu ko sha uku sauran duk ba mutanen kirki bane a cewar su to sai muka rinka kokarin bayar da martani akan hujjojin da suke kawo kan wannan daga alqur'ani da hadisi akan haka alhamdulillah an wallafa littattafai da dama kuma malamai sun yi wa'azoji iri-iri sannan an yi kwasa-kwasai da daurori akan wannan wannan haske alhamdulillah ya yaɗu sosai yadda ina baka bisharar cewa da dama daga cikin 'yan shi'a waɗanda hasken wannan bayanin ya tasiri a cikin su alhamdulillah to hanya ta uku ita ce ta kariyar kai wannan kuma ita ce kuke ji a Zaria ita ce ta kai Kano ita ce aka ji ta a Maradi aka ji ta a Saudi Arabia sati biyu ma da suka wuce ina kasar Qatar da eh, Dubai ba abin da ake tambaya ta sai wai wace irin aron gaba ce ta faru tsakanin ahlus sunna da shi'a wannan shi ne ake ji amma mu abin da muka dauka wannan lalura ce kawai ta kare kai idan ta kama amma asali shine mu karantar da mutane addini mu karantar da su aqida mu gaya musu gaskiya kuma mu fallasa ƙarya din hatta wato kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce ah, eh, wa an fa'an zabadu fa yadhabu jifa'an wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ard kamar yadda ma Allah ta'ala ya ce ja al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa alhamdulillah yan uwa sun nuna tasirin wannan karatu ta hanyar aiko tambayoyi masu ɗimbin yawa sai dai ba zai yiwu malam da kanshi alhamdulillah ya shiga cikin wasu tambayoyi a ƙarshen karatun shi ko ba zai yiwu mu saki jiki a irin wannan lokaci mu ba da dama a yi tambayoyi duka ba daga cikin tambayoyin da aka kawo kuɗin da ina ganin za su dace da karatun rana na gobe kamar tambayoyin da suke da alaƙa da zinari zakar zinari tambayoyin mata da sauransu akwai karatu na mata karfe goma sha biyu a darar dawa ina kyauta zato za su dace da wannan wurin akwai kuma tambayoyin da za su iya dacewa da ci gaban wannan karatu da zai zo gobe ta ko da wannan maudu'i ko da sabon maudu'i za su dace da karatun da za a yi kuma a darar dawa gobe ko kuma haɗuwar da za a yi a jami'a jami'ar usman ɗan fodiyo da karfe hudu da rabi na maraice in Allah ya so to amma akwai wasu kaɗan da zan ga ya bace in ba malam dama ya ce wani abu a kansu kafin tambayoyin yan uwa da dama suna son malam albani ya ba su lambar waya ina jin wannan kila ba za mu bar shi a buɗe kar mu wahala da malam sai dai ban san police shi ko kana da wata waya ta daban wacce ta amsa fatawa ce da sauraron yan uwa ɗalibai daga ko ina ko ko dai wayar ka ce ta sauran communication wadda ba a abin nan idan akwai wannan za mu so ka sanar da jama'a na biyu tambayi da dama sai magana game da cd wanda malam albani ya tallata ko ya ta cewa yana wallafawa dangane da ayyukan alufudi ayyukan da suka danganci rubuce rubucin mujaddadi da 'ya'yansa da kanninsa da mataimakansa wai a ina aka kwana dangane da wannan cd sannan na uku wasu da dama sun aiko tambaya wai da Allah kasancewar ka mutumin zariya wai ne zaka ce mana wane ne alzaksaki wannan kashi na farko na tambayoyin kenan kashi na biyu kuma idan malama zan ba da ansa zan tambaye shi to assalamu alaikum warahmatullahi to a tattaice in na iya rike tambayoyin dan sun zo da yawa haka tambayar farko da aka yi eh, ita ce lambar waya domin sauran an jinkirtar da su zuwa ga wuraren da suka dace kuma akwai isharori da malam yi akan cewa gobe akwai haduwa da za a yi da mata za a yi wa'azi a can darun da'awa karfe sha biyu to dai wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula ka a taɓo jambaki da gazal da sauransu a yi shiga irin ta musulunci dangane da lambar waya mu gaskiya ba ma personalizing ɗin harkokin da'awa to ba ma mai da da'awa cewa abu ne na mutum guda na haka ba ni da wata lambar waya wadda za a ce ita ce ta da'awa sai dai a gabatarwa mala ya gabatar da ni cewa shugaban cibiyar yada ilimi ta darul hadisi salafiya to ita darul hadisi salafiya tana da lambobin waya waɗanda in ka bugo to shi kenan ko ka same ni ko ba ka same ni ba amma dai za ka ainihin samu fatuwa insha Allah wannan lambobin waya kuwa ta farko ita ce sifili shida tara sifili shi tara uku sai bakwai sau biyar 06937777 ta ɗaya kenan wannan lambar waya ce akwai kuma 06933 two four oh. sifili shida tara uku uku sifili biyu hudu sifili wannan lambar waya ce kuma fax ce waɗannan su ne lambobin wayarmu insha Allah cd na dan fodiyo mun kira shi fodiyo project yadda muka tsara wannan aiki <clears throat> shine tattarawa da kuma juye littattafan shehu usmanu da shida malam abdullahi gwandu da muhammad bello sarkin musulmi da kuma nana asma'u wannan aiki matakin shi na farko kenan da na biyu tattarawa da juye su a cikin kwamfuta sai kuma tabbatar da nasoshin a yadda suke da hakiki kenan sai kuma ta'aliki yin sharhohi a idda ake bukata sai kuma takhrijin ayoyi da hadisai a bayyana aya kaza da suka kawo a wuri kaza take a Qur'ani hadisi kaza a wuri kaza yake ya inganta ko bai inganta ba bayan wannan sai fuska ta biyu ta aikin ita ce ɗora wannan aiki a kan cd na kwamfuta fuska ta biyu na wannan aiki shine ɗora shi a kan intanet na uku kuma shine buga shi a bisa tsarin buga littattafai da aka saba wanda mun sa wannan aiki majmu'atu rasaila wa masaila alifodi zuwa makon da ya wuce dinnan mun kammala guda ɗari da goma sha ɗaya yanzu muka kammala waɗannan ɗari da goma sha ɗaya da muka kammala mun kammala su a halin farko ne wato na tattarawa da juye su a cikin kwamfuta kuma muna ƙoƙarin barin su a yadda su shehu suka bar su shine muna bi mu wasalke su tsaf to sannan fuskokin ayyukan na gaba za su biyo baya wannan aiki ne kasantuwar ni da abokan aiki na ne muke yi to aikin baya gudana cikin gaggawa amma dai ana nan ana yi lallai ana nan ana yi kuma insha Allahu ta'ala gobe ta ki wasa kamar yadda bahaushe ke cewa mu ku sai mu ce insha Allah ana nan wata ran za a ji an yi shelar cewa wannan al'amari ya bayyana cewar kuma matsayina na mazaunin zariya ko sai dai ni ba mazaunin zariya bane jama'a ni dan zariya ne gaba da baya wa walidin wa ma walada an haife ni ni ma na haifa da haka ni ba mazaunin zariya ba ne ni ɗan zariya ne yawwa to in ko haka ne to kar ta san kar zazzaki ba wani bane zazzaki sai ɗaya daga cikin 'ya'yan da malam ya akubu ya haifa wanda malami ne na fikihu da ke ainihin karantar da karatun fikihun zaure kuma yana daga cikin mallawa kuma gidansu na asali na gado yana nan bayan sarkin gidan bayan sarkin zazzau bayan gidan sarkin zazzau anguwar da aka fi sani da anguwar kwarbai kuma wani abin mamaki shi ne a gidan shi kadai ne ya fi tsare ya zama dan shi'a in ba haka ba yayyan shi dukkansu to ‘yan ahalus sunna ne hasali ma dai ɗaya daga cikin wanshi wanda suke uba ɗaya a yau shine shugaban ƙungiyar izala na Zariya. to abin mamaki zazzaki bai tsaya ya yi karatu na musulunci tun yana ƙarami ba don haka tafiyar shi karatu a inda ya je ya samu kanshi a tsangayar karatu ta jami'ar ahmadu bello a cibiyar karantar da tattali wato economics to a ne kishin addini ya taso mishi a ƙarƙashin mss ita ko ƙungiyar mss kowa ya santa wata ƙungiya ce da aka kafa ta a 1954 ba don komai ba don te ƙoƙarin tabbatar da yaɗa jimillar musulunci a cikin makarantun sakandare da jami'o'i da makamantansu to amma galibin abin da yake faruwa tun a da a mss wanda shi ya haifar da taimakawar irin wannan matsala ita ce mss tun a wancan lokaci sai yanzu abin da ba a rasawa bata ba da muhimmanci game da karantar da aƙida ba ita ce magana da kuka ji malam ya ne duk inda ba a bada muhimmancin karantar da aƙida da nufin cewa karantar da aƙida yana raba kai to za iya samun bala'i zai iya barkowa irin na zazzaki ko fiye da na zazzaki to da haka duk inda kuka zauna aƙida ta zama ita ce abu na farko tauhidi sakamakon wannan suka taso ga su matasa suna son addinin amma ba su san shi ba to don haka fagamniya ta yi ta ɗiba fagamne ikhwanul muslimuna ta su hasanul banna ta ɗibe su ana nan ana fagamne su hasanul banna sai aka zo 78-79 kuma sai aka samu gwamnatin shi'a ta iran kafuwar wannan gwamnatin shi'a ita ta ja mss ta aika da wakilai su taya murna ga gwamnatin iran cewa an kafa gwamnatin musulunci zazzaki yana daga cikin wakilan mss da suka je a wannan lokaci iran ta yi farin ciki kuma bayan waɗannan eh, shugabanni ko wakilan mss sun dawo najeriya iran ta aiko da ainihin nata wakilan su zo su yi bangajiya da kuma neman haɗa gwiwa don a yi aiki tare a wannan zaman da aka yi an yi shi a cikin masallacin abu ne kuma a 1979 aka yi wannan zaman daga cikin wakilan zaman har akwai shi zazzaki shugaban mss kuma a wannan lokacin yanzu profesa ne na shari'a and civil law shine profesa na iya sada shine shugaban mss a lokacin aka yi wannan zaman da aka yi wannan zaman sai matsala ta faru domin iraniyawa sun ce mss ta faɗi irin gudunmawar da take so a yi mata mss suka ce to su sai Allah ya ɗora gaskiya a bakinsu duk da ba wasu malamai ba ne masu ilimi amma suna da son gaskiya kuma suna da ƙoƙarin aiki da ɗan abin da suka samu sai Allah ya daidaitar da bakin sai suka ce to mu a nan ƙasar muna da wani bijimin malami kuma gwarzo wanda ya kafa da awa ta musulunci kuma ya yi gwagwarmaya don haka ya burge mu kuma ya ba mu sha'awa kuma mun amince da shi Shi ne Usman Danfodiyo don haka mu ma muna son mu yi aiki ne irin nashi an yadda da shi a ƙasar nan in muka kawo shi muka ce za mu yada da awashi kowa zai taho don haka ga littattafan shi rubutu ne irin na hannu muna so tun da kun kafa gwamnati kun samu kuɗi da iko ku je ku buga mana waɗannan littattafai in kuka buga mana waɗannan littattafai to sai mu zo mu karanta su mu ga yadda yayi ya kai ga nasara mu ma mu yi mu kai ga nasara kun ga wannan nazariya ce ba. tunani ne mai kyau wannan madalla da shi amma da iraniyawa suka ji a yawa za ku ce a buga muku littafan dan a aqida dan hudu suke so ku yada mu a shi shi'a muke so ku yada da haka sai iraniyawa sai suka zame da suka zame sai zazzaki ya lallaba ta bayan fage to ina son ka ja layi daga wannan ranar ne faɗa ya kacabe tsakaninmu da zazzaki in kai saurayi ne ko yaro ɗan bana bakwai daga wannan ranar da zazzaki ya lallaba bayan fage ya je ya sami iraniyawa sai suka yi signing contract yarjejeniya cewa shi ya ɗau nauyin zai yaɗa wannan aƙida ta shi'a na haka iran ta ƙarfafe shi kuma ta goyi bayan shi an yi wannan sai rikici ya ɓarke a 1980 da abu ya fara bayyana a basawa teachers college na faɗi wannan ne saboda wasu daga cikinku daga sokoto na iya shi da akwai 'yan sokoto da suka je amma ban san ko suwaye ba don lokaci ya yi tsawo yau shekara ashirin da takwas basawa teachers college wadda ita ce yanzu fggc zaria da aka je ivc sai wannan aƙidar ta fara fitowa da ta fara fitowa sai muka ce to ba mu yadda ba da muka ce ba mu yadda ba lokacin nan sai aka fara cewa a ai wannan ba wai shi'a ba ce da yawancin mu da muka ce ba mu yarda ba mu a lokacin muna zuwa muna koyon karatu waɗanda suke so su lallaba abin wallahi su ma ba shi'a suke goyon baya ba a lokacin suna ganin a wannan tafiya ce fa ta tabbatar da musulunci to lallai dai muka kafe muka ce ba mu yarda ba to a wannan lokaci aka fara samun tangarɗa yau shekara ashirin to da tafiya ta tafiya fa shine al'amari ya bayyana da ya bayyana shine zazzaki da kanshi ya ce an fara samun fitina tawayiya haka ya faɗi fitinar 'yan tawaye tara mutane a abu aka zauna aka yi maganganu aka sake tara mutane aka yi maganganu duk kasusuwan suna nan a wurinmu har ya ce suna zargin shi da laifuffuka wajen saba'in ya faɗa sun zarge shi ya je hajji ko umara ya dawo ya siyo a atamfa ya ba matar wani daga cikin ɗaliban shi yana neman ta shi da kanshi ya faɗa sun zarge shi an aiko da kuɗi ya musu kaulasa mai lankwasa haka dai ya ta faɗi da kanshi laifuffuka saba'in da ya faɗa ya Allah ya isa ɗan iska suka rushe da kuka to me ya faru a wannan lokacin an samu wasu sun balle sai dai abin da nake so in ce waɗanda suka balle ɗin nan abin ce har yau kaɗan ne daga cikin suka dawo tare da ahalus sunna sun balle ɗin ba sa tare da zazzaki ba sa tare da shi'a amma jama'a barin gaya muku zazzaki sharrin shi ya fi sharrin tsohon kumurki idan ka zauna da zazzaki in ba Allah ya taimake ka ba da wahala ka sake zama da ahlus sunna lafiya kuma da wahala ka kaunaci musulmi in dai ka zauna da zazzaki sai in Allah ya tsarkake ka saboda haka zaman su da suka yi da shi ya saka musu muguwar kiyayya ahlus sunna ya saka musu kiyayyar malamai dan in kana zauna da zazzaki ba zai karantar da kai ba ba kuma zai barka ka ga darajar duk wani malami ba balle ka tsallake ka je karantar da kai to in mutum ya dahu a haka ko ya rabu da shi sai zama ya gama batawa da malamai kakaf saboda haka da yawanci ga sunan sun watsar da zazzaki sun ki zuwa ko ina su karatu sun ce za su yi da'awa ba su san musuluncin ba ba su san yadda za su yi da'awar ba kuma sun ki tafiya tare da malaman ahalus sunna ko su je su ɗauki karatu wurinsu a ka rabu da zazzaki zuwa za ka kai ta istigifari kuma ka je a koya maka karatu don gaba ɗaya rayuwar rayuwar zagi ce da ashar kuma babu ilimi to ka in ka tuba sai kai ta istighfari kuma ka je kai ta koyon karatu amma ka rabu da zazzaki kuma ka ce ka zama malami a ina kai karatu wanda bai iya tada wasali ba yaushe zai iya karantar da wani bai iyawa saboda haka wannan musiba da ya jawo mana a ƙasar nan ita ce ta kawo wannan musibar da har yau ake ainihin fama da ita yanzu ana ta bin ƙauyuka yan ƙauyuka suna ta karɓe ba don komai ba saboda tana biya musu wasu buƙatu na faɗa da dagatai waɗanda suke so su faɗa da su wannan a taƙaice ita ce rayuwar zazzaki kuma akwai wata bakan damiyar lacca da za mu yi a Zariya a markazinmu mai suna markazu salafiya wannan ainihin lacca malam muhammad al-mansur yana ɗaya daga cikin waɗanda mu gayyata za su gabatar da lacca insha Allahu ta'ala in fara muku somin taɓi kuma wannan lacca lacca ce da za a gabace ta za a gayyace ta ta ƙasa gaba ɗaya in ba a ce ta duniya ba insha Allah taken laccar shine Tarihi shi'a a Najeriya da manufofinsu da kuma ayyukansu za mu yi wannan lacca da Hausa za mu yi ta da Turanci sannan za a ba da samari ɗinta da larabci da inyamuranci da nufanci da yaren ibra ba don kuma ba don saƙo ya isi kowa kowa ya ji saƙon. menene ya faru yanzu haka take faruwa to wani abu ne wanda da yawanci 'yan ƙananan yara 'yan shekara ashirin da sai suna ganin menene ya sa su albani suka ki jinin zazzaki ya ci mu ne da sunan mss cin amana ce kuma ba za mu ja baki mai shiru ba kai ne kake tsoron kisa ko zagi ko sharri ko kazafi amma wallahi an kashe annabawa da da salihai Qur'ani ya bamu labari da hadisi amma me yace fama wahanu lima asabahu ma za'ufu kuma sakal ce ba su da ba da haka duk wanda aka ce an kashe malamin sunna ko an kashe annabi shi kuma ya ce to ya rufe nashi karatun dama munafiki ne ko mai raunin imani ba ka ba karfin imani zai kara kuma gaskiya ne matakai da malam ya ce su ne matakai dama na asali dama karantar ga al'umma muke yi kun taɓa jin mu mun da wani ba mu dukan wani amma me yasa muka ce mun yarda da matakin da muka dauka kuka dauka shine in dai an yi abin da aka yi to ko wallahi kar ku zauna ku susuce irin yadda kanawa suka yi ana yi kuma to sai dai a tafi jana'iza biyu man ba haka ba ku ci gaba da karantarwa karantar da mutane muke ko ba za mu daina ba wannan shine aikin mu to amma in aka taba mu fa fitina ba ta da digiri ba wanda yake da fitina ba wanda yake da digirin fitina kuma kowa zai iya zama profesa a kanta ya karba bayani kenan wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah shige wannan eh, bakan da mai lacca da malam albani ya ba da sanarwa mutanen katsina ila so riga mutanen zazzau a ranar juma'a ta jibi insha Allahu da asabar da lahadi da litinin malamai da dama daga sassan wannan kasar musulun watakila har da shi malam albani da almajirai irina za mu gabatar da lakcoci kan annoba shi'a a garin katsina tambayoyin da suka rage zan so in dunkule su waɗanda nake ganin ya zama dole mu gabatar da su saboda alaƙa su da abin da aka gabatar farko ne ya ce wai gafarta malam ne fa na ji duk malamai idan suna maganan sadaki saukin aure sukan kawo labarin malam sa'id ibn al-musayyib da yadda ya aurar da 'yarsa ga malam kasir ko kusayir shi wai akarba kallahu yace gabanin malam sa'id an samu wanda ya irin wannan aure kuma ko malaman da suke bayansa sun yi koyi da shi na biyu wani kyakkyawai a karba kallahu me yake janyo yawan aurace aurace haɗi da saki a wannan ƙasar ta ta Hausa to sai wani dan ƙara fashin baki a tasa tambayar sai ce wai a karba kallahu baka ganin sauƙin sabaki a ƙasar nan ma shi ne yake janyo rashin sanin haƙoƙin mata da yawan sakin aure ina fata bai yawa malam tambayoyin ba to a takaice a iya sani na ban san wani da ya irin wannan da sa'id ibn al-musayyib ya kafin shi ba sa'id ibn al-musayyib din na sani ne kenan na biyu ni ban yadda da cewa saukin sadaki ne ke kawo yawan mutuwa aure ba abin da ɗauka rashin tarbiyya ce daga mai sakin ko wadda ake sakin ko duka wannan kuma sai ta zama matsala ce kenan daga cikin matsalolin jahiliya wadda ta ja mana matsalar yau to me maganinta shine abin da annabawa suka zo da shi shine wahayi qur'ani da sunna a dauka ai maganin wannan fitina na uku sai magana dangane da cewa a menene sadaki ko eh malam saukin sadaki saukin sadaki ba shi bane ya kawo a wani zai ɗibi miliyoyi ya auren kuma bayan sati guda sai ka ji ya sake ta so da haka ni abin da nake cewa kowa ya dawo cikin taitayin shi game da tarbiyya ta musulunci amma bari yi wata magana jama'a magana da malam ya ɗazu akan karantar da jama'a abinda muke cewa ko jama'an ana karantar da kuna zuwa a'a ai ƙararra zan fito in faɗa kuma kowa ya natsu ya ci idan baƙon malami ya zo duk garin da ya zo sai kaga an taru an cika shin idan malami ɗan gari yana karantarwa ana taruwa haka to in ko ba a taruwa akwai matsala mu dai a zariyan muna wa'azi gaskiya saboda Allah ba a ana cika fiye da yadda ake cika ba mun je wasu wurare saboda haka akwai matsala idan daga malaman ne su gyara in daga masu sauraron ne su gyara amma kuskure ne a ce malami ya sadaukar da lokaci zai karantar amma al'umma su zuwa na ɗaya na biyu ya kamata a ji tsoron Allah a sani da cewa wa'azi ko karantarwa ba wai sai in nazo zan yi raddi ga wane ko su wane ba ba sai in nazo zan yi raddin wa'azi mai cewa wane dan wuta ne ko wane kafiri ne za a taru ba ya kamata mu dubi matsalolin addini akwai aqida a ciki akwai ibada a ciki akwai mu'amala a ciki kuma dukkan su ana buƙatar mu da cewa mu ainihin koye su kuma mu koyar da su da haka jama'a ina yi muku wasiya da cewa don Allah in an taru za a karantar da ku ku taruwa in ko ba haka ba to za a samu tufka da warwara ana karantarwa ba kwa taruwa dole ne masu miyagun aƙidu su zo su ɗibi na ɗiba wassalamu alaikum wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa wai bahaushe ya ce laifin daɗi to alhamdulillah wannan daɗin bai ƙare ba domin kuwa za mu ɗora a gobe yan uwa ɗaliban ilimi akwai zama na musamman duk da da farko an yanke shawarar ba za a yi sanarwar shi ba amma watakila karancin lokaci ya sa dole sai mun faɗa ɗaliban ilimi muka ce muna nufin malamai masu wa'azi akwai haɗuwa ta musamman da karfe tara a darud da'awa akwai kuma wa'azin mata sha biyu na rana akwai kuma haɗuwa da yan uwa ɗalibai lacca dai ya musamman a can mazaunin jami'a na ɗaye da karfe hudu da rabi sannan akwai wa'azin dare in Allah ya so ango na tabbata ba zai rasa abin da zai cewa wannan al'umma da ta taru a dalilinsa ba idan kuma ya wakilta to muna jiran wakilinsa bayan haka ita ma daru da ta ɗauki nauyin wannan gayyata ta daka nakiya ta je zazzau ta gayyato mana malam albani to su ma ba za su rasa abin da za su ce ban sani ba za ka haɗa kalmomin biyu ne ko to shi kenan to bismillah أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم يا جماعة المسلمين na miƙe tsaye a madadin shi wanda ya gayyaci wannan walima Shi ne isa shehu kamba domin nuna farin cikin mu bisa ga zuwar malam da kuma gabatar da wannan lacca da fatan Allah ya albarka cikin wannan Allah ya mayar da malam lafiya sannan Allah ya sanya wannan ya zai tsira gare mu da shi baki daya sannan ko da ke an ce akwai wanda zai bayani akan darar dawa duk da haka a madadin ita cibiyar darar wadda gabatar da wannan wannan wannan lacca din da kuma shi angon duk muna godiya ga Allah subhanahu wa da dina muna ayi wannan lacca lafiya an gari lafiya kuma muna fatar Allah ya mayar da malam gida lafiya Allah ya sanya albarka a cikin wannan Allah ya ba su zuriya bai ba ya sanya albarka kuma ya sauda auren sa da kuma sauran harkin musulmi baki daya wanda suka yi kokari ga wannan lacca din da shi malam din da kansa da kuma shi malam masu Ibrahim wanda ya yi kokari ga gabatar da malam da kuma tsayuwa akan wannan aikin da sauran yan uwa musulmi baki daya wanda suka zo wannan Allah mai da kowa lafiya Allah ya sa a yi wannan wa'azukan za'i baki daya lafiya kuma kare lafiya Allah ya ka taimake mu ka taimake addinin musulunci subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah